kai fa kadai kake ka ga lauma uku ka cinye a lahira ba ba ba kama karama ba kai aiki mai kyau a kama aiki mai kyau kaga an dauko rama an baka Allah ma da a dole ka kai da kake ci ne haka hmm? wai kai na wannan yaron naka wanda ke ta zabi ka kasuwa kuma yanzu bai da ba bai da ba dan ba gani iwa hauka nake a kasuwa dai <laughs> iba ba a kasuwar ma hukati ne <laughs> billahi kuma kai na gaba kaji Abuja an tura ma kuɗi wajen dubu ɗari. Me kake tattarewa ne? Ci za ka yi? ne, dubu ɗari ne. Haka baka? Allah. Allah kwa. To me kai da su? Da na cinye dubu ɗari biyu ana da na da kuka na. <laughs> To me ka saya da ita gona? Zuwa ne na riƙar ba kuma na ba. Allah. Na raɗe da Allah. Kuma suka karba me hmm? ɗari biyar me dubu biyu na raɗe da Allah. wato shi ganduja mata ce ta ce ba ta son shi a ka cinye mana ka dawo nan da yamma ka yi me bakajin bakajin baka dan uwa na baka zan ina zuwa gidan rediyo ba ranar ranar asabar eh Allah Allah kwa yanzu wannan zan neme ba wannan mai su wannan su madakwai ka cinye kafin ka dawo an jima Allah da wannan zalunci da aka a jihar Kano aka ci zarafin jihar Kano Allah dan madayan annabi Allah ka saka wa jihar Kano Allah ka saka mana kuɗi na kenan dubu goma a wannan hutun zaben na kashe kuɗin Allah ba kuɗin ya hiran in gyara gidana Allah ba kuɗin ba a zaɓa mana abin da muke so ba Allah ya zaɓa wuta ba